بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يتثبت فيه ويستهدي الله ويستعينه فإن الله قد حرم القول بغير علم وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان وحرم القول المخالف للحق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 masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau marecen talata hudu ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da uku, wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan 11 shekarar meladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 43 a jerin lissafin darussanmu a wannan majalisi wannan shine na 157 kafin mu shiga matashiyar da ibn taymiya yake magana a kanta za mu ƙara tambihi kamar yadda muka saba a duk shekara game da wannan watan da falalarsa da abinda musulunci ya shar'anta musulmi ya aikata a cikinsa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa suka aikata tare kuma da gargadi da faɗakarwa da jan kunne a kan barin wasu bid'o'i da aka kirkira aka cusa a cikin wannan wata wanda dai kamar yadda aka sani karatunmu ko karatutukanmu da suka wuce akwai wani wasu bayanai da suka yi wato suke da alaka da wannan ah, amma duk da haka ba laifi mu sake faɗakarwa saboda munasaba wannan wata shine watan al-muharram ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu daraja masu girma a gurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya lissafin watanni na shekara tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa zama wata goma sha biyu ne a cikin watannin nan goma sha biyu Allah ya darashta watanni guda hudu ya sanya su suka zama watanni ne masu alfarma Allah maɗaukakin sarki yace inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yau khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ubangiji yace adadin kwanaki ko adadin watanni a gurin Allah watanni ne goma sha biyu daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma don haka kada ku zalunci kawukanku a cikinsu wannan shine addinin hanyar da take miƙaƙƙiya to waɗannan watanni guda hudu watanni ne guda uku a jere ɗaya kuma shi kaɗai daban ubangiji ya ware shi shi kaɗai ya sanya masa mahallinsa na farkonsu shi ne zulƙa'ida na biyu zulhijja na uku almuharram waɗannan a suke watan sha ɗaya sha biyu da kuma watan ɗaya sai kuma rajab wanda yake tsakanin jumadal akhira da sha'ban wanda shine wata na bakwai a lissafin watanni na kalandar musulunci waɗannan watanni suna da alfarma tun kafin zuwan musulunci larabawa suna darashta waɗannan watanni ba sa yaƙe-yaƙe a cikinsu ba sa zubar da jini duk da dai sun ƙirƙiro bida'ar annasi wato jinkirta wani wata idan suna so su yi son zuciya su yi faɗa a junansu ko wata ƙabila ta kai ma wata hari ko ta je neman fansa kuma ya kasance wannan watan yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni hudu to sai su ce mu jinkirta wannan wannan watan mu mayar da shi ya zama ba wata mai alfarma ba mu daga wata mai alfarma din mu matsar da shi gaba yanzu kamar muna al-muharram to sai ce to shikenan mu dauka yanzu safar ne wata mai zuwa kuma mu sashi al-muharram din wato mu jinkirta al-muharram din mu jawo safar mu tura al-muharram gaba to kaga wannan ubangiji madaukin sarki bai kyale su akan wannan ba ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin ubangiji yace wannan jinkirta wata wata mai alfarma da suke yi wani ƙari ne cikin kafirci da ake batar da kafirai da shi wannan shekarar su haramta wata shekarar yuhillunahu aman wata shekara su halatta wata shekara kuma su haramta wannan shekarar su ce sun yarda muharram ne wata shekara kuma idan suna son su yi son zuciya su a'a mun daga muharram din yanzu mun mai da shi watan gaba wata mai zuwa shine yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah dan su ainihin taka adadin abin da Allah ya haramta ya sanya alfarmarsa a ciki fa ma harrama Allah su halatta abin da Allah ya haramta Allah ce an kawata musu munanan ayyukansu don haka musulunci ya zo ya tabbatar da waɗannan watanni da kuma alfarmar da suke da ita a wannan wata na al-muharram annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wasallama ya zo madina ya samu mutanen madina wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini hadisin abdullahi dan abbas da waninsa hadisin abdullahi dan abbas abu sa'id al-khudri da wasu daga cikin sahabbai lokacin da adabi ya zo madina ya samu yahudawa suna azumin goma ga watan muharram ya tambaye su dalilin da yasa suke wannan azumi suka ce ai wannan ita ce ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa a cikinta saboda haka muke azumi a cikinta don godiya ga Allah annabi ya ce nahnu haƙƙo bi Musa minkum mun fi ku cancantar mu yi murna annabi da annabi Musa alaihi fiye da ku mun fi ku wannan cancanta fasamahu wa amara nasa bi siyami annabi ya azumi a ciki ya kuma umarni a yi azumi a ciki ah, kuma gabanin a farlanta azumin Ramadan azumin ashura wajibi ne annabi yayi umarni da dukkan wani musulmi yayi azumin wannan ranar ta goma ga watan muharram ya umarni waɗanda suka tashi ba su ci komai ba su wuce da azumi wanda suka ci komai su kame bakinsu wanda ya nuna maka wajabcin azumtar wannan wannan ranar a farkon musulunci a farkon hijira lokacin da annabi ya hijira kafin farlanta azumi har ma sahabbai suke cewa mukan sa yaranmu ma su rika azumi wanda ba zai wanda suke yara ƙanana in suna jin yunwa mukan ba su yar tsana haka ta ta ta suf ta gashin dabba haka ta auduga suna wasa da ita wato don ta shagaltar da su har lokacin buɗe baki yayi to daga baya da aka farlanta azumin watan ramadan sai ya kasance azumtar wannan abin nan wannan wata ko kuma wannan kwana na al'ashir na goma sai ya zama na sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da wannan azumin yace eh yana kankare laifin shekara da ta wuce idan mutum ya azumce shi ya nuna musu falalar azumtar wannan rana to daga baya kuma kafin ya bar duniya da shekara ɗaya sai ya yi alwashi ya yi alkawarin cewa idan Allah ya kai shi baɗi to zai azumci ranar tara ga wata ya ce la'in ishto ila ƙabilin la'asuman na tasir wani hadisin abdullahi da abbas wanda muslim ya ruwaito ya ce in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin tara ga wata wanda Allah ya karɓi ransa kafin shekara ta zagayo amma duk da haka musulmi suka fahimci cewa wannan alwashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mayar da abin ya zama sunna duk da bai samu yayi ba to amma alwashin da ya nuna yin hakan shine daidai saboda haka sai suke azumtar tara da goma akwai hadisin da ya zo a cikin sunan al-bayhaqi da waninsa hadisin abdullah dan abbas ne shi ma da yake cewa mutum ya azumci yawman qablahu ba da hu. wato tara da goma ko goma da sha ɗaya to wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne ar rajo fi annahu hadisin mursal hadisi ne wanda bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta shine wannan na cikin muslim uh, la in ishtu ila qabilin la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a saboda abin da ya tabbata a sunna shine azumtar tara da goma idan mutum bai samu damar azumtar tara da goma ba to ya azumci goma wato tara da goma ko kuma goma wannan shine zaɓin da ake da shi babu maganar goma da sha ɗaya wasu suna cewa ai ko ka azumci tara da goma ko kuma ka azumci goma ko ka azumci tara goma sha ɗaya to wannan bai zo a sunna ba abin da ya zo a sunna shi abin da ya tabbata a sunna sahihiya shine azumtar takwas abin da tara da goma ko kuma goma idan ba za ka iya azumtar kwana biyu ba saboda kana da matsalanciyar olsa ba za ka iya juriyar azumin kwana biyu ba to in za ka gwada kwana ɗaya to ka gwada goma in ka kai shi alhamdulillah in kuma a olsar ka ta matsa maka ka ajiye to Allah zai baka ladan niyyar da kai mai kyau to wannan shine abin da ya tabbata a sunna kakka daɗa kakka rage babu kuma wani batun wasu wani kiyamun laili ko wasu wurdai ko ziyarce-ziyarce ko gaishe-gaishe ko wasu tasatasai a ta maka tasatasai da wasu addu'o'i na musamman duk wannan babu shi a musulunci eh, sannan kuma da bid'o'i guda biyu wanda Ibn taimiyya ya mana bayanin su a baya wanda aka kirkiro su a ranar dangane da ranar ashura bid'atun rawafin da bid'atun nawasib bid'atul rawafid yace bida'ar eh, yan shi'a masu limamai sha biyu wanda suka riki ranar ashura rana ce ta bakin ciki da bacin rai da koke-koke da mare-mare da soke-soke da ainihin zagaye gari ana ihu da sharrance-sharrance da kage da kazafi da yarfe da sunan addini suka ce saboda a ciki aka kashe na husaini to ya kamata duk shekara su rika raya wannan ranar ta hanyar bakin ciki da bacin rai da kuka da tashin hankali da zagaye gari wani lokaci ma da tarzoma to wannan bid'a ce babu ci a musulunci ah, babu inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da haka balma abinda annabi sallallahu alaihi ya koyar kamar da muka karanta musulunci ya koyar idan wata musiba ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu ya hakuri wannan shine abinda Allah ya koyar wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allahun ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif khairan minha wannan shine abinda musulunci ya koyar da mumini yayin da wata musiba ta same shi da musibar ya tuna ta to yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya ya bashi lada na haƙuri da wannan musibar da yayi ya kuma samun masa da madadinta wanda ya fita alkhairi wannan shine abinda musulunci ya abinna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abubuwa na bakanta rai daban-daban a cikin a rayuwarsa kafin ya yi hijira matarsa khadija ta rasu kuma yana santa kuma tana da matsayi babba a addini tana da matsayi babba a addini a cikin mata ita ce mace farko da ta musulunta ita ce wacce ta sassauta masa abin da yake ji a ransa na ainihin damuwa yayin da ya ga jibril alaihi a cikin kogo Shi Allah ba zai wulakanta ka ba kana aikin alkhairi kana taimakawa gajiyayyu kana daukan kayanka da kanka kana tadawalu kana da kaza kana da kaza la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taba tozarta ka ba saboda ka ta tsaya ta taimaka masa da dukiyarta da lallashinta da kalmominta masu daɗi masu ratsa zukata Allah ya karɓi ta cikin ɗanɗanin lokaci amma annabi sallallahu alaihi wasallam da dai bai taba yin wani bikin zagayowar rasuwar ta ba baya san ta ne yana san ta ba ta da martaba da daraja da matsayi a addini tana da shi mu a gurin gurin mu aqidar mu ta sunna ita ma ahlul bait ce amma annabi bai yi wannan ba yazo bayan hijira a yakin a yakin Uhud aka kashe masa baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib baffansa wanda yake ji da shi a lokacin ya tsaya masa da ba shi kariya a lokacin da yake maka bayan hijira kuma ya fafata da makiya Allah a badar ya kuma nuna musu abinda ya bakanta musu rai amma lokaci ɗaya aka kashe shi a uhudu kuma aka yi musula da shi aka yanki wani abin na ainihin gangar jikinsa annabi ya yi fushi har ya ce idan muka yi nasara a wani yakin a kansu sai mun yi musu musular da tafi wannan Allah ya saukar da aya in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqiftum bihi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun ubangiji ya saukar masa da wannan ayat in an muku in an muku uba to kuma kurama daidai da yadda aka muku wato kada ku wuce abin da aka yi muku annabi ya ce sai mun yi musu abin da ya fi abin da suka yi muku ba haka aka ce in an muku ukuba to ku yi daidai da yadda aka yi muku amma da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lisabirin ya mafi alkhairi Allah sai ce to ka yi haƙuri fasbir daga da annabi ya haƙuri ko kun taɓa je a tarihi ya rama a bai rama ba sai ya haƙuri yasa ba daidai bane ka ce kakka yi min kan kara in maka na itace ba ba ba ba musulunci bane ka yawa wani ya maka na kara kai ka masa na itace in za ka rama kai ma ya masa na kara yadda ya maka na kara amma da za ka hakuri ma la huwa khairul lisabirin sai gashi waɗanda suka yi wannan aika aikar sun zo sun musulunta kuma daga baya hashi da ya kashe shi da hindu da abu sufiyan da sauran duk waɗanda suka yi musharaka gashi kuma daga baya suka zo suka musulunta to wannan kaga amfanin hakuri ne to amma duk da haka da matsayin hamza da yake da shi da darajar sa a musulunci ba mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sahabbansa bayan zagayowar shekara bayan zagarowa ya ce to ku zo mu zauna mai bakin ciki mu sa kaya bakake mu tsine ma wanda suka kashe Hamza mu la'ance su ko kuma ya ce mu fita mu sintiri a cikin garin Madina mu zagaye gari mu sa wasu uniform mu yi waƙe-waƙe annabi yi wannan ba ko yayi bai yi ba ya kamata in dai alama ce ta soyayya ya kamata yi amma sai bai yi ba aka zo aka kashe masa har ila yau dan uwansa Ja'far ibn Abi Talib a yakin mota Ja'far al tayyar aka kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka da damuwa a fuskarsa. sa amma bai zo ba da zagayar shekara ta zagayo yace a zo a yi a yi bikin zagayowar kashe ja'far duk da matsayinsa shi ma kuma ahlul baiti hamza ahlul baiti ne ja'far ahlul baiti ne ba ba maganar sauran sahabbai wanda mu duk suna da matsayi a gurin mu to amma tunda dai ana fakewa da ahlul baiti ne ana rawa da bazarsu to shi yasa muke misali da ahlul baiti din amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba ko baya san ahlul baitihi Ina san su ya fi ka san su ya fi ka sanin matsayin su da darajar su da martabar su da kimar su a musulunci amma da yake addini bai koyar da wannan ba annabi bai ma ba da ka'ida ta gaba ɗaya wanda a karatun mu na baya mun ibnu taymiya ya kawo mana hadisan laysa minna man latama al-hudud wa shaqqa al juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliya wanda zai mari kansa saboda wata musiba ta same shi ko ya yayyaga tufarsa ko ya rika da'awa irin ta jahiliya daga kwakwazo yana faɗar wasu maganganu da wasu dace ba kamar yadda ake lokacin jahiliya na ya ce ba ruwanmu da wannan haƙuri aka koyar da kai kai ko istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ga abubuwa daban-daban wanda su ma na damuwa ne da bacin rai an kashe sayyidina Umar sahabbai ba su yi wannan ba to wataƙila ka ce kai ba ruwanka da umar saboda shi a gurinka makin alil baiti ne to an kashe sayid na ali an kashe sayid na ali ya'yansa suna nan da ransu jikokinsa suna nan danginsa suna nan amma ko ka taɓa jin su hassan da husaini sun tara gangan kun jama'a ce a zo yau a yi bikin tunawa da kashe sayid na ali ko shi ba bai dace inda girmamawa ce da takarrubi ayi takarrubi da da tunawa da shi ba ko bai da wannan matsayin ne ba mu taba ji ba su ma kuma shi'ar ai ba ba sa yi ya nuna ba ai ba ko ba ce ai ba sannan aka zo lokacin da shi Hussein din ya mutu a shekara ta 61 ga mutuwar ɗan'uwansa uwansa Hassan ga mutuwarsa shi ma shekara ta 61 ba mu ji danginsu ba yana da ba ko ba da yana da dangi yana da ƴaƴa yana da ƴan uwa amma da ɗai ba mu ji cewa sun mayar da wannan ranar ranar biki ba ko ranar bakin ciki da zage-zage da la'antar bayan Allah ashe wannan bai isa dalili ba da zai nuna maka cewa wannan abin da ake ba musulunci ba ne lauka na khairar da sabakuna ilai da abin da alkhairi ne ya kamata su riga mu don sun fi mu kwaɗayin alkhairin sun fi mu san shi sun fi mu saninsa to sai ba su yi ba sai kuma kai ka zo kana yi kuma ka ce kai masoyinsu ne a nan kaga abinda kake so ka nuna kafi su sanin addini ko kafi su san alibaiti ko kafi su san kawo kansu wanda kaga wannan da awa ce da babu wanda zai saurare ka kanta babu wanda zai gaskata ka lokacin da ka yi ta alama ce ke nuna cewa abinda kake kai din ba daidai bane sannan mu duba annabi sallallahu alaihi wasallama azumi yayi a ranar ashura ya kuma alaƙanta azuminsa da tsirar da annabi musa alaihi salam wannan hadisin yana na cikin littafan shi'a fa ba wai sunna kawai suka rawaito shi har littafan shi'a sun rawaito wannan azumin da annabi yayi a Madina saboda Ashura da kuma abin da alakanta shi da tsirar da annabi Musa yana na cikin littafan shi'a saboda haka kaga azumin da yayi azumi ne shukran li ni'matillahi ko kuma sai kuka juyar da abin ya koma niƙima ya koma azaba ya koma bakin ciki shi ya yi saboda farin ciki farin cikin Allah ya tsirar da annabi Musa a ciki ai ba bakin ciki yayi ba bakin ciki a ranar farin ciki yayi sai fasabahu shukran shukran alama shukran ala ni'matillah to amma kai ka zo kana naka abin nan baragadar jaza'an jaza'an ala musiba kaga anan ka kama wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gabas kai kai kai yamma yayi arewa kai kai kudu saboda haka kuka yi hannun riga shi yana farin ciki kai kana bakin ciki a ranar saboda haka wannan bid'a ce kuma wacce take kunshe da bid'o'i da yawa ka ce kuma za a tona bid'a ce kuma sannan a cikinta kuma da wasu manya-manyan bid'o'i na shirka da Allah da zagin waɗanda ba su ji ba su gani ba da aka tashi zagin ma har ma wanda ba ruwansa ba cikin abin ana zaga to wannan tambihi ne mun shayinsa amma ba laifi mu sake maimaita shi sannan bida'a ta biyu bida'ar nawasib su kuma wanda suka riƙi ranar ranar farin ciki annawasib su ne waɗanda suka nuna gabarsu ga gashi da su ahlul baiti a wancan lokacin sai suka riki wannan ranar ranar farin ciki har ma aka wasu hadisai na cewa ka yalwata wa iyalanka a wannan ranar in kai haka Allah zai yalwata maka to sai kuma wannan rubabun hadisan suka yi fado cikin cikin al'umma ba a san asalin su ba ba a san tushen su ba sai aka zaci annabi ya faɗa ba a san kuma wannan yalwatawar ba asali masu yin ta sune waɗanda suka ji daɗin abin da ya faru ga Husaini sai muka ce to a zo a yi ciki ciki to kaga nan ma wato an zo da wata bid'a abinda aka ce ka yi azumi kuma kai ka ce ka cika cikinka azumi aka ce kai wanda aka ce azumi ina magana cika ciki zai yi ne da yunwa saboda yi, shi ma wannan batun cika ciki baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suke batun cika ciki ba su san asalin ina abin ya taho ba ba wai suna yi bane dan su nuna farin ciki an kashe Husaini a'a na farko can da suka kirkiro bid'a su suka san me yasa suka kirkiro ta amma masakin eh, waɗanda ba su san abin nan ba suka ɗauka ai annabi ne ya ce a cika ciki kuma ka yalwata Allah ya yalwata maka dan Najeriya kuma a halin yanzu ka ce Allah zai yalwata masa ai ka gama ba shi sirri ka ba shi lakani marar wanda yake ma mammako sai ka ga ya yalwata din saboda shi yana jiran yana jiran biyan bashi to wannan duk bid'a ce da bata halatta ba ya kamata a fahimci haka A koma ga karatunmu ibn taymiya alaihi rahmatullah ya dauko magana ta al-mahdi al-muntazar inda shi'a da kuma al-mahdi inda ahli sunna al-mahdi inda shi'a da kuma al-mahdi inda rafida da kuma al-mahdi inda ahli sunna wanda muka ce aƙidoji ne biyu waɗanda ba su da alaƙa da juna kawai dai an ɗau wannan aƙidar ta ta mahadi na shi'a aka ba ta suna irin na ahalar sunna don a rikita kawai ƙwaƙwalar mutane a nuna musu cewa duk abu ɗaya ne amma in ka koma asali sai ka ga cewa a da bambanci ba ma ƙarami ba farkon ma bai na sama'i wal babban bambanci ne wannan wata aƙida ce ta wanda hankali ma ba za ta kama hankali ba aqida kuma ahlus sunna aqida ce wacce take tana tafiya da hankali ba ta sabawa hankali da fiyayyen hankali a satin da ya wuce min ishara zuwa ga yadda aka yi aqidar al-ghaiba boyewar shi al asali shi'a sun gina aqidar su akan limamai sha biyu musamman shi'a shi'a shi'a bai limamai sha biyu aka zo alhassan ibn ali al-askari ya bar duniya ya rasu ba tare da limamin sha biyun ya bayyana ba wanda wannan wato ya jawo musu mata matsala wanda dole ne su nemi a za a warware ta ba zai yi abatta a haka ba in aka batta a haka shi a za ta mutu tun da an riga an tusa mutane wanda ma ba masu aƙidar limamai sha biyu ba su ma sun gina aƙidar su akan cewa akwai wani da zai bayyana ya kwace mulkin duniya gaba daya a rayu a ƙarƙashin mulkinsa cikin walwala da, da, da ainihin ni'ima da adalci kuma wannan da zai bayyana cikin ahalul baiti yake cikin daga cikin tsatsan ƴaƴan Husaini to su ma sun yi ta kawo batun buyan al maganar gaiba aqidar gaiba saboda haka domin ka duba tarihin shi'a duba littafin alfirak na nubakti makalat islamiyya na al'ashari da littafin ne almilal wannihal da sauran littattafai da suka yi rubutu akan kungiyoyin da suka yi ta bayyana suka yi taɓulla a tarihin musulunci za ka ga sautari an yi ta samun shi a taitararsa duk lokacin da wani ya zo ya rasu masoyansa wanda ba su so ya rasuwarsa ba sai su ce ba rasuwa yi ba ya dai faku ne ya ɓoye ya faku ya ɓoye saboda haka yana nan zai bayyana irin su al-kaisaniya zaidiya da sauransu kaisaniya da suke ganin muhammad ibn al-hassan muhammad ibn al-hanafiya cewa yana nan ya ɓoye a wasu duwatsu na raduwa tsakanin makka da madina kuma yana nan zai bayyana to abin sai rika tafiya a haka duk sanda wani imam daga cikin limaman su ya rasu sai masoyansa wanda ba sa son a yi maganar rasuwarsa sai su ce ya ɓoye musamman ma kuma da yake al'amarin ya ta'allaka akwai maganar kuɗi a ciki akwai maganar dala ana karɓar kumusi a gurin mutane to wanda suke wakilai masu karɓar komusi ɗin nan idan ya faku idan ya mutu ka ga magana a bada humusi kuma ba taso ba to sai a ce bai mutu ba yana nan a boye da haka ku kawo mu ne wakilansa mu za mu rika kai masa to lokacin da aka zo kan alhassan al'askari alhassan al'askari ya mutu bai bar kowa ba to ana shi a sun girgiza kwarai da gaske wasu suka ce ma shi kansa alhassan ba mutuwa ya ba kowa yi saboda haka sai suka jingina fakuwar zuwa gare shi da sun yarda kenan bai bar kowa ba da su suna ganin shi shi ya ne ya faku da shi ne zai fito nan gaba wasu kuma suka ga cewa ya kamata a samar da na sha biyu to amma kuma gashi ba ba shi ba alamarsa to shi ne nan aka yi ta kawo tatsuniyoyi tatsuniya daban-daban a waɗanda suka zauna domin su kera wannan wato tatsuniya don saboda a ci gaba da kankare aƙidar shi a katta mutu da wafatin alhassan ibn ali al-askari ta yi wasu zan mutane ne da yawa ta yi wasu masu zama ba mutum ba mutane ne da yawa ba domin kamar yadda muka faɗa a a satin da ya wuce akwai wani mutum da ake kira Usman ibn Sa'id al wanda shi ya fito yayi da'awar shine wakili shine bab abinda suke kira al ta kofar sa ake isa ga shi shi mahadi wanda ya ɓoye saboda haka shi zai rika karɓar duk kuɗaɗen ku kawo shi zai tara saboda haka shi kuma shi yake zuwa ya kai ya shi mahadi shi kuma mahadi ya sa hannu da zai nuna mutane sa hannunsa gashi gashi kun ga sa hannunsa ya karɓi kuɗin shi kuma yana da wukala yana da wukala a gurare daban-daban wannan wukala su kuma su ne wakilansa a sauran gurare wanda za su haɗo masa kan dalolin su kawo masa shi yake naɗa su shi yake zaɓen to kowane lokacin an samu waɗanda suka ga cewa mutumin ɗan damfara yake fa wannan yake za ka bai kamata mu kyale shi shi kaɗai yana cin kuɗin nan ba za ka masu da'awar su ne wakilan mahadi tun a wannan lokacin sun yawa suka rika yin yawa wannan yayi shi ma ce shi ma shi ne wancan ma bayyana ya ce ne ka duba littafin al-ghaiba na na na tusi yana magana cewa habba bi zikrul mazmumina allazina da'u al-babiyya la'anahumullah wato ambatan sunayen waɗanda suka yi da'awar su wakilan mahadi ne Allah ya la'ance su ashe kaga akwai waɗanda suka gane cewa abin nan fa akwai drama akwai masrahiya a ciki da haka suka su ma suka ce su ma su ma tunda mutumin nan ba wanda ya ganshi ba wanda ya taba haduwa da shi ba a taba ganin sa ba kuma an ce shi yana nan a boye ana kuma an ce ka a gaya kowa inda yake to kaga kowa zai iya buga kirji ya ce shi wakilin sa ne tunda ba inda zaka je ka tabbatar ka samo shaidar ko ka je ka ji daga bakin sa to wannan matsalar ta ta rika faruwa wasu suka ce su ba za su ba wa wannan ba su ba za su ba da kudin su ba to an dai ta barazana dai wanda bai bayar ba a dora masa la'anta a dora masa kafirci to bayan mutuwarsa sai aka naɗa ɗansa muhammad ya zama shine kuma wakilin mahadin wato aka fara aka fara kawo batun gado kuma bayan usman din ya mutu sai aka naɗa ɗansa shi zai zama wakili zai rika zuwa yana karɓar kuɗi yana abin nan saboda haka ya ci gaba da tsare income ɗin gidansu to a lokacin shi ma ya samu tirjiya ta wasu wasu suka ce su ba su yadda ba akwai wani da ake kira ahmad ibn hilal al-karhi ya ja da shi ya ce shi bai yadda ba bai yadda ya yadda da na farko amma bai yadda da na biyun ba ya yadda da uban amma bai yadda da dan ba shi ma dai a lokacin shi'ar aka haɗu aka tsine musu aka aka kore su aka kore shi to bayan shi wannan muhammad shi tsawon rai yana cin wannan kuɗi kusan shekara hamsin yayi bayan ubansa a kan wannan kujerar ta wakilci a shekara ta ɗari da hudu ko da biyar ya rasu to bayan rasuwarsa kafin rasuwarsa yana abin nan ya ya wani ya zama shine shine mai zai ci gaba da wannan matsayi wani da ake kira Abul Qasim Al-Husayn ibn Rawh Al-Husayn ibn Rawh ya zama shine shine abin nan shi kuma an ce saboda shi zai fi kiyaye sirrin gurin da shi shi alga'ibu yake mai fakuwa zai kula da sirri ba zai tona shi ba don babbar sifar da ake so kenan ga wanda zai zama wakili ya zama na ba zai tona asirin gurin da yake ba don in aka san inda yake za a je a kashe shi to shi wannan an ga cewa ai shi shi shi ya fi kowa kula da da wannan sirrin ba zai fallasa sirrin ba sai aka zaɓe shi to shi din ma dai ya ga tirjiya amma dai ya ci gaba da da rike abin har lokacin da ya wafati hijira 326 bayan sa sai wani Abu al-Hasan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad as-Summari shi kuma sai aka bashi to shi gaskiya bai samu bai samu wato goyen baya sosai ba don haka aka rika tirjiya ma aka ki bashi kudin sai ya zama na kawai gashiran hoto ne kawai gashiran dai an bashi matsayin babiya din shine albabu amma kuma albabu a nan babu babu ya zama babu to saboda haka shekara uku kawai na je kana yi ka ne to da ya zo mutuwa aka ce to man yuka wa za ka ba wa halifanci wa yinka to sai ya ce lillahi amrun huwa galibuhu wani al'amari na Allah ne shi ya san inda zai kai shi saboda aka shi shi ba da zai rada don shi ma bai mori komai ba to tun daga lokacin sai da awar zuwa a samu a samu shi mahadi da kansa sai ta tsaya ta zo ƙarshe to anan shi a suka ga dole ne samar da mafita an baka ba abin nan ba zai ci gaba musamman yan kubban da ake karba da sunan kumusi za su tsaya to shine sai suka zo sai suka ce shi wannan asummari shi wannan na ƙarshe ɗin ya je ya samo sa hannu daga shi mahadi akan cewa yanzu wakilansa su zama kawai gurub ne na malaman shi'a ba mutum ɗaya ba to kaga anan za a samu compromise za a samu zaman lafiya za a samu fahimtar juna tunda kaga kowa da kowa zai samu kasansa maimakon mutum ɗaya ya kankani shi kaɗai ake bawa yana sama da faɗi da kuɗin to za ka ce to duk shiyuku shi'a kenan duk suna da abin nan to tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu sai abin ya zama duk shehinan kowa da yana da kaso kaga abin zai ci gaba to amma su su shehinan nan yanzu su ba su da irin abin da waɗancan suke da shi na farko na su je inda imam eh, al-ga'ibu din yake su ganshi su tattauna da shi in fatawa ce a rubuta musu su je su kai masa ibada ansa su fito su gaya mutane su ba samu wannan silar mubashira ba to wannan aqidar a gaskiya ta girgiza shi'a tun a wancan lokaci domin tun daga batun ita matar da da shi aka ce ya ya ya ya ya ya abin nan dinta kuma ta samu ciki ku yangarsa shi al-Hasan ibn Ali al-Askari tun daga nan tatsuniya yadda aka zo aka aka tsara gaskiya ta daurewa mutane da yawa kai domin da littafan shi'a suke ba da labarin yadda ita wannan ita narjas a wani guraren su ce mata sausan narjas ko sausan yadda aka yi ma ta zama kuyangar shi alhassan ita zaɓi ce daga Allah kuma alama ce ta cewa waɗannan mutane sun san gaibu ba abu ne wanda yake mai sauƙi ba sun ce ita wannan mata asali sunanta sunanta mulaika bintu yusha ibn qaisar malikur rum sunanta mulaika yar Yusha dan qaisar sarkin sarkin rumawa saboda kaga ba musulma ba ce. yar sarkin ruma ba musulma ba to ya aka yi ta zama matar ta zama kuyangar wannan to a gaskiya ta yi ta samun yadda suka ce ta yi ta samun matsala da masu neman aurenta kowa ya zo ta samu matsala kowa ya zo ta samu matsala kawai sai ta yi mafarki ga manzan Allah ya zo ya haɗu da annabi isa ya haɗu da annabi isa a.s. ya ce ina nemar wa ɗana ya zo da shi alhassan al'askari ɗin ya ce ina neman wa ɗana auren ‘yar almajirinka mulaika tunda ai ubanta kaga kirista ne ko da sarkin rumawa kaga kirista ne shi to ina nema wa ɗana alhassan abu muhammad auren yarka auren yar almajirinka saboda haka a ba mu aurenta to tun a lokacin a cikin mafarki shi ya ganta ya san sifofinta saboda haka suna ziyarta yana ziyartar ta to kamar ka ce da bahaushe yana zuwa zance amma a to sannan wata rana sai uwarsa a kakarsa a uwar Hassan din uwar al askari din sai ta je ta ziyarci ita wannan mata ta same ta ma da da Maryam uwar Annabi Isa alayhi salam da wasu kuyangi masu yi mata hidima ta same ta sai ita wannan yarinya ta ce ya aka yi abin nan alhassan baya baya kawo mana ziyara shine sai ya ce da sai ta ce da shi ya zai kawo muku ziyara bayan ke mushirka ce ai ba zai zo ya kawo muku ziyara ba kina mushirka to shine daga baya aka yi yaƙi sai wannan kuyanga sai ta faɗa hannun musulmi sai ta musulunta amma sai ta ɓoye sunanta bayan an sai ta ɓoye sunanta bayan tana mulaika sai ta koma narjas a wani littafin nasu ce sausa ita tana jiran tunda an riga an daura an bayar da ita annabi isa ya bayar da ita kaga ba maganar kuma ta saurari ta saurari auren wani tana jiran ta samu mijinta na aure to ne daga nan ta nemi mutumin da ya saye ta a matsayin kuyanga cewa da Allah kai ya sayar da ita sai a gurin wanda ta yarda a sayar da ita a shi kuma alhassanul askari sai ya aika yaransa hadiminsa ya ce ka je kasuwar bayi ku yangi mata za ka je za ka ga wata mace mai sifa kaza mai sanye da kaya iri kaza wacce idan ana ciniki a kanta za ta ce kaza za ta ce wata ba shi wasu dai wasu misalai da wasu abin da sifofi wanda zai fahimce ta ya kuma ɗauki rubutu ya yi mata rubutu da yaren rumawa ya ba ta ya ce kai mata in ta karɓi wannan takarda ta karanta to za ta fashe da kuka za ta rungume takardar nan za ta yi ta abin nan to shi ne ya bashi ya tafi kasuwa kuma ya je duk ya ga abin da duk abin da ya faɗa ya faru to kaji dalilin sauta kaga ashe kenan ita aurenta ba irin na kowa bane duk a mafarki aka gama komai da komai to amma kuma da ƙarshe dai ta zo a sigar a sigar kuyanga to wannan abin da ya shafi abin da ya shafi yadda ta shigo ta zama kuyanga ga shi alhassan kaga wani abu ne wanda yake kama da kissoshin dare dubu da ɗaya kissoshin alfu laila wa laila eh. to sannan batun cikinta da haihuwarsa shi ma haka yake shi ma haka kistoshin suke kamar irin wannan an ce ta yi ciki amma ba wanda yake ganin cikin don akwai wata kuyangarsu wacce ake kira hukaima bintu muhammad aka tura ta taje ta dubo wai shi alhassan askar ya ce taje ta dubo wannan kuyangar nan da ciki ta je ta juya bayanta ta juya cikinta ta juya ko'ina bata ga alama ciki ta su ce mata ban ga ciki ba ta ce ya ce da ita ki bari za ki gan shi da asuba ita ma kanta a wata ruwa ta ita ma kanta mai cikin bata san tana da ciki ba ba ta ganinsa wadda wannan ɓoye shi wannan alka'ib din ne don kada a zubar da cikin ko a kashe uwar ka duk Allah ya wannan aka ɓoye cikin ba a ganinsa to bayan wannan kuma a wasu ruwayoyi sai ake nuna cewa ai har ma tana jin maganarsa a ciki yana bautar Allah yana tasbihi yana hailala yana kabbara yana sujada a cikinta an ce ba ta san tana da ciki ba kuma an zo a wasu ruwayoyin an ce tana ma jin ibadarsa a cikin cikinta to kaga wannan akwai akwai tufka da warwar saboda wanda zai rubuta wancan wani ne daban wannan ma wanda zai rubuta wannan tunda ba wani tsotsuwa ce guda ɗaya ba ba madogara ce ɗaya ba kowa abin da ya zo masa a rai shi yake rubutawa to sannan bayan an an haife shi wanda ba wanda ya ganshi ba wanda ya ganshi ita wannan hukaima a wata ruwa ta an nuna ta ganshi to aka ita ce ta zo ta da labarin ma haihuwarsa da aka haife shi bayan kwana arba'in sai ta je ta ganshi yana ta guje-guje yana ta maganganu kuma maganganu masu fasaha ya fi kowa fasaha da iya magana kwana arba'in. ta ce wannan wannan mutumin fa ce ai ɗana ne ce ai mu a imma haka muke girman mu na kwana na kwana ɗaya yake da da shekara ɗaya na wanda ba mu ba saboda ka kwana 40 shekara 40 kenan to a wasu ruwayoyin na shi'ar a ce ya ɓoye bayan haihuwarsa da da kwana uku wasu ce da kwana hudu wasu ce da kwana arba'in a wasu ruwayoyin kuma a ce bayan wata shekara hudu duk dai wato za ka ga suna dukan juna ne ruwayoyin ce ya ɓoye aka wayi gari ba a ganinsa ya faku to ina ya je ɓoye to nan ma ruwayoyin daban-daban wasu ruwayoyin su ce ya ɓoye a madina da haka can zai bayyana wasu su ce a makka a cikin duwar wasu makka a nan zai bayyana wasu ce a rabuwa a nan zai bayyana sannan wasu ruwayoyin su ce kuma a samun ra to tunda ba gaskiya ba ne kowa shi yake tsara tsare-tsarensa sauraka wannan bai san me wancan ya ce ba wannan bai kowa sai ya faɗa abin da ya kuma sai ruwa su zo duk su yi ta dukan juna to amma da ƙarshe ƙarshe dai shi'a sun fura a akan cewa a samun ra cikin ƙasar iraki a nan yake a cikin sirda cikin wani kogo a nan ya ɓoye to da farko littattafan shi'a malaman shi'a suna nuna ɓoyen nan ba za ta daɗe ba kwana shida ko kuma wata shida ko shekara shida abu ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya ba labari to ba mamaki su yi irin wannan su yi ta ba da ɗan lokaci don kada a fitar muku da tsammani domin aka ce muku ai mutumin nan ba zai fito ba har shekara ɗari biyu nan gaba shi kenan kowa zai shiga harkar gabansa ba wanda zai tsaya ɓata lokaci a yi ta rikici da shi akan abin da har ya mutu ma ba zai gan shi ba saboda haka sai aka yi ta jan aka yi ta ɗan ƙara in ya zo a ce a'a ƙarshe ma aka ce wannan dujar raba ce ku da farko ba zai daɗe ba sai kuka zo ku ta yin laifuka to laifukan nan sai suka jawo yanzu aka ƙara masa lokaci sannan suka ƙirƙiri hadisai wanda suke maganar wanda ya haƙuri ya jure wannan jiran yana da wani babban falala wato afdalul a'mal al-intizar intizarul faraj mafi falala ayyuka zaman jira to sai aka sawa jiran ya zama na aiki ne daga cikin ayyukan lada kaga ba za ka gaji da yi ba sau shekara da aka yi kana ga lada kake samu za ka za ka yi ta sa rai ka yi ta kwallafa ranka kana jira saboda haka tun ana magana shekara 60-70 yanzu ana magana sama da shekara 100 abin da ake fada zai fito zai fito kwana shida wata shida shekara shida gashi yanzu an zo shekara dubu to da tun farko an gaya musu shekara dubu zai yi haka ba wanda zai zai saurari wannan sai aka yi ta jan hankalinsu to wannan babban hadasi ne ya faru kuma sun ce duk waɗannan abubuwa sun faru da sanin Allah kuma shi ya tsara abin shi ya tsara hakan a cikin litattafai duk an yi bayani to ya kamata a ce an yi bayanin wannan alkur'ani babban abu ne to wannan ta sa suka rika neman hujjoji a cikin alkur'ani da za su nuna ɓoyen wannan al'imamul ga'ib kasan ɗan bida ɗaya da za a yi sai ya nemo maka hujja sai dai kai da kaji hujjar abin ba sai baka dariya sai baka takaici a ce yanzu wannan da wannan ne za a rika finna wani ma hal littafi yayi akan ayoyin da suke da suka zo akan bayanin bayyanar shi wannan wuyansa da bayyanarsa a daga cikin irin ayoyin da suke hujjar buyansa da bayyanarsa akwai wannan hari iza ta jalla wannan hari iza ta jalla shine wannan imamul ga'ib lokacin da ya bayyana shi wannan ayar abinda take nufi kenan kamar qul ara'aytum in asbaha ma'ukum fa faman ya'tikum bima'in ma'in ma'ukum gauran ana nufin buyansa in ya boye wa zai fito muku da shi ku bani labari in kuka waye gari wannan imamun naku ya boye shine ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ba'in. wa zai zo muku da ruwa mai gudana wa zai dawo muku da shi sannan wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar shi azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas shine khurujul qa'im wa azani da'watihi ila nafsihi in ka duba tafsirul qummi tafsirul ayyashi duk sun kawo irin wannan fassara to wannan sune adilla irin dalilan wannan samfuri ne na irin <laughs> dalilan da suke nuna buyansa suna ba da misalai cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya boye a garu hira kwana uku na haka dan me za ku ce ba za a boye ba annabawa annabi annabi Musa shi ma ya gudu ya boye lokacin da ya tafi madiyana annabi annabi yunus shi ma ya gudu ya ɓoye annabi yusuf shi ma ya gudu ya ɓoye don menene ba za ku yadda da batun buyan wannan ba <laughs> tare da cewa akwai bambanci kowa ba bambanci akwai bambanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi cikin mutanensa an ganshi ya gansu ya kirawo su ya musu da'awa suka yi kutukutun za su kashe shi ya kama hanya zai fita zuwa hijira ya yi wani ɓaddabami ya zauna a cikin garu saur kaga wannan wani abu ne ma'akul an san zai yiwu ka ɓoye saboda wanda yake neman ka kafin kai kuma ka samu dama da zaka ka fita kaje inda ba ya da iko a kansa daidai take da irin wannan mutumin da ba ma ba wanda taɓa ganinsa kuma ya zauna shekara bai taɓa kiran kowa zuwa ga musulunci ba bai taba kiran da'awar kowa zuwa ga musulunci ba bai taba hana al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba ya zaka hada shi da wanda saboda al'amuru bil ma'ruf wa nahyi bil ma'ruf wa nahyi anil munkar har ake neman shi a kashe shi ya zaka hada su da wannan sannan kuma ya fito ci gaba tun daga wannan lokacin annabi ya taba kowa ya koyi sai taba koyi kuma abin da ba shi ma wannan tactic ne na na na na na na yaki ko na gwagwarmaya da abokin gaba ba wani abu ne da ya dore akan haka haka nan sauran annabawa da suka faɗa haka nan sauran annabawa da suka faɗa za mu yi magana akan akan batunsu da suke yi na na ainihin a dogon lokaci da aka ɗauka an ɗau lokaci dogo ya kamata dai a ce ya abin nan a ce mutum da aka halitta da ɗabi'a ta mutum a ce yana nan har yanzu to nan ma dai sun yi ta misalai ga annabi nuhu alaihi salam ya zauna shekara dubu illa hamsin aman amma sun manta cewa annabi nuhu da awaki ba ba boyewa yi ba har ma daga cikin akwai ma masu hujja da iblis ta iblis ga shi nan to duk waɗanda alkur'ani ya gaya mana labarinsu za ka ba mu da wani tantama tun da alkur'ani ya riga ya faɗa ko kuma na kuɗin nan babu magana sa alkur'ani don me za ku yi kiyasi da wannan za mu yi wannan maganar ibn taymiya zai zo ya faɗi abin da yake aqidar ahlus sunna game da mahadi me mahadi a mahangar sunna sannan kuma ya zo ya ƙara yin bayani akan nasu ya fito da bambanci tsakanin abin da suke faɗa da abin da kuma sunna ta faɗa domin za ka yi ta jin masu kira zuwa ga wannan aƙida suna alakanta abin da sunna cewa kuma sunna kun yadda kuma sunna an yadda da mahadi saboda haka mu da ku duk abu ɗaya muke muke faɗa kawai dai kukun kiyarda da cewa namu shine wasiyi kaza kaza amma dai duk abu ɗaya ne wanda kuma ba haka bane akwai bambanci mu namu ba mu ce yana nan ba abinda sunna ta nuna mana daga nan gaba za a haife shi ba wani ne da aka haifa shekara dubu yake nan yake boye abinda sunna ta nuna mana kenan da sauran sifofi wanda zamu karanta a cikin hadisan da suka inganta na na nuzulul mahdi abin da khurujul mahdi alaihi salam to shine malam yake cewa a wannan fakarar wa hadha mawdhi'un yanbaghi lil muslim an yatathabbata fihi wannan mahalli ne wanda ya kamata musulmi ya tsaya ya tabbatar da abin da ya ji ko ya karanta a cikinsa wa yastahdiya Allah wa yasta'inahu ya nemi Allah ya shiryar da shi ya nemi kuma taimakon Allah fa inna Allah qad harrama alqawla bighayri ilmi Allah ya haramta a rika magana ba ilimi a rika fadar magana wacce babu ilimi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin inma ya'murukum bis-su'i wal fahsha' وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقف ما ليس لك به علم inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ayoyi da yawa suna nuna in za ka yi abu to ka yi abu tare da hujja da dalili a alkur'ani ko sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam kakka kuskura ka rika furta abinda baka da ilimi a kansa kana jinginawa Allah wa zakara anna zalika min khutuwati shaytan kuma Allah ya ambaci cewa wannan yana daga cikin hanyoyin shaytan wanda da su yake batar da mutane wa ƙaular alqawla almukhalifa للحق الله يا هرم تمغنى ده تسابع وغسكية ونصوص التنزيل شاهدة لذلك آيوه ديوة نا القرآن سنة نون حكا ونها عن اتباع الهوى كما الله يهنى يهنى بن سنزوتيا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوه يوم الحساب أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما أنزل بعلم الله فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun ayoyi da yawa waɗanda suke hani ga barin bin san zuciya Allah ka kare mu daga bin san zuciya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka nuna mana barna barna ce ka ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد wannan ya ce don Allah a ranar juma'a idan cikin masallaci ya cika sai harabar wato sai harabar ta rage to idan mutum ya zo zai yi nafila kafin ya zauna wato tahiyatul masjidi wato harabar tana da hukuncin cikin masallaci ko kuma a'a idan masallaci ya cika to harabar tana daukan hukuncinsa ko da kuwa za ta yi tsawo da yawa ko da za a fita daga harabar masallaci a hau titi misali to wannan titin hukuncin saukunci cikin masallaci kamar wanda zai je masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko masallacin eh, masjid al haram na makka ciki ya cika to wanda ya salla a wajen shi ma yana da ladan wanda ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba wai ladan ya takaita cikin wanda ya shiga cikin ginin ba saboda haka hukuncin abin da ya karu saboda cikar ciki daidai yake da hukuncin ciki shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya ce da zai faɗaɗa masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai har Sana'a Sana'a cikin Yaman yace to da hukuncin sa ya zama ɗaya ne wanda zai salla a Sana'a saboda cikin nan ya cika to yana da daidai yake da wanda ya salla a cikin abin nan yanzu ga ku ga cewa an faɗaɗa duka waɗannan masallatayya guda biyu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina a yanzu ya cinye madinar ta zamanin manzo Allah gaba ɗaya inda yanzu yake kusan shine madinar duka a zamanin manzo Allah araba sanan a da can a lokacin manzo Allah kauyuka ne na wajen madina to shin idan ka shiga ciki cikin ginin ba lokacin sallah ba ka shiga cikin ginin inda aka yi ginin sai ka yi sallah a farko-farko misali farko-farkon shiganka bakin kofa sai ka yi sallah shin za a ce ka yi sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kowa a tun da sahu bai zo nan ba sai ka matsa ka shiga can inda ginin farko yake kun san cewa hatta liman yanzu inda yake tsayawa ba nan baya cikin ginin farko ginin farko daga mimbarinsa ne Sana dan taki ne kaɗan wannan ƙarin gaba inda aka kai liman yake tsayuwa shi ma aka yi lokacin daular turkawa aka ƙara shi sannan kuma aka zo daga baya aka yi ta rusau ana shigar da unguwanni ana ta haɗe unguwanni da kasuwanni da otalallika duk suka dawo cikin cikin harami to wannan ginin duk inda ka shiga kai nafila ka abin nan kai nafila cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka tsananta suka ce sai ka shiga inda yake da zamanin manzo Allah din inda yake masallacin sa don wai cewa yi salat salatu fi masjidi haza wai ya ce haza tunda ya ce haza sai wannan ya area to wannan akwai tsaurarawa to sannan harabarsa kuma lokacin da ciki zai shiga zai cika to harabarsa ita ma hukuncin ta ɗaya da wanda ya salla a ciki masallacin maka wannan shi ba ba abin nan saboda magana ta wasu daga cikin muhakkikin daga na malamai cewa makka dukkan ta abin nan haramci saboda ko a ciki ko a waje kai sallah kai abin nan duk da cewa wanda zai sallah a ciki babu shakka yana samun wani ruhi sabanin wanda zai salla a su a cikin har a cikin a cikin maka saboda haka maganar tahiyatul masjid akwai ta da har zaka zo cewa sahu ya je waje har ma kwatakila ya haura ya hau titi to in ka zo ka zauna sai ka yi Dan hukuncin sa hukuncin masallaci wannan kuma yake cewa idan mutum yana da mata biyu ko fiye da biyu idan zai biya wa ɗaya daga cikinsu hajji to ƙura'a ta dace ya yi musu ko ta farko zai biya wa mai suna ta ce kaga wadda cikakken alin suna ne mai suna ta ce eh. annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yakan yi ƙura'a ga matansa idan zai fita da su idan zai tafiya wanda ta ɗauko ƙura'an da ita zai tafiya kusa wanda baya daga cikin wajiban da yake kansa da haka zai yi ƙura'a wacce ta canka shi kenan idan ka yi ƙura'a to ka yi koyi da manzo salama ta wannan fuskar sannan idan ka fara biya wa babbar da niyyar cewa idan allah kai baɗi ubangiji ya hore maka za ka biya wa mai bi mata haka har ka zo ga amarya to wanda ma babu laifi domin duka al'amarin taimako ne ba wajibinka ba ne in yau ka ga dama ka ce za ka biya wa ta tsakiya ita kadai ta je ta yaji ba kai wa Allah laifi ba ko ka ce za ka biya wa ta farko ita kadai ko ta ƙarshe ita kadai ba kai wa Allah laifi ba sai dai kai ma kana son zaman lafiyar gidanka saboda haka sai ka lura da wannan to galibi abin da zai tabbatar da zaman lafiya ni a nawa fahimtar shi ne ka yi abinda a zama kita kabbir kabbir ka fara da babba sannan mai bi mata sannan haka duk da wajen kabbir kabbir ina nufin ta farko don wani lokaci sai ka ga amaryar ta girmi ta girmuwar gida ina nufin ta farko sannan wacce take bi mata sannan sannan wacce take bi mata to in ka tafi akan wannan zaɓi ɗin domin wani lokaci kana iya sa ƙura'a ɗin a tuhume ka ka yi ƙura'a ɗin kuma amarya ta canka da sai a ce daman kun haɗa baki ka ka ɗan yi mata wani eh, ishara ka nuna mata inna abin nan zaki ga wata takarda a ciki zan sa ta mai kaza kawai ki ɗauki ta to wannan ba zai fi ka ba amma ka zo da wata ka'ida guda ɗaya to wannan ita muka fi daɗewa da ita zan biya mata da niyyar kuma in Allah ya kai mu baɗi ke kuma zan biya miki haka to taƙila wannan zai fi amma ta wanda kai yayi a shari'ace ba yi wa Allah laifi ba in ƙuri'ar kai in ta farko ka fara da ita in ma ɗaya ka biya wa ka biya wa sauran wanda duk ba Allah kai wa laifi ba in ma duka ka biya musu tare da cewa ka fi kowa kuɗi a Afirka wanda duk ba ba laifi kai wa Allah ba hajji Allah yana wajabta ta ne ga wanda ya mallaki ya mallaki dukiyar da zai je hajjin tare da lafiya da iko wanda bai mallaka ba ba ce wajibi bane sai wani ya biya masa ya je Allah ya sa mu dace ah, wannan su ne tambayoyin da suka zo hannuna da fatan abinda muka faɗa daidai a wannan majalisi Allah ya amsa mana Allah ya ba mu ikon aiki da shi da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh